لنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشد دقوة رمضان هجرة ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da <clears throat> biyar ga watan uku <clears throat> shekara da 2026 a wannan masallaci masjidin rahma a wannan wata na ramadan rahma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanmu ya lullube mu da rahamarsa don tsarkin sunayensa wanda ya gina wannan masallaci da singo sanata shi buba a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji tsansa iyayensa Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta aikin da aka yi saboda su Allah ya kai ladan zuwa gare su wanda duk iyayensa suka rasu a cikin ma'anan Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama wanda suke da iyaye a raye muna roƙon Allah ta'ala yi musu arzikin rabuwa da su ainihin wato lafiya. Malin zara ko tambaya ne? To karanto mu. Wannan malam ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan addu'a da fatan alkhairi. Ita ce malam zara muna roƙo a koya mana yadda ake yin kabari da ba'adi. to wannan kuma yana buƙatar sai kin je makaranta an sa littafin wa an karantar da shi da za a yi abinci ɗaya biyu uku hudu biyar a ce kawai shi kenan an yi bayanin kabli ko ba da kuma kin fahimci dukkan ɓangarorinta an fahimta ne wannan karatu yake bukata ne na musamman an gane mu je malam ibrahim nan sai na biyu sai malam suna so malam idan suna yin sallah wasu wasu yakan kama ta to a lokacin da wasu wasu ya kama ta a kamar ta yi rabi ko ta yi kare to malam abin za su yi ko ba a ji idan mutum yana sallah wani abu ya faru a sallah ko kare ko rage idan ta rikice mai yi rasa me zai yi malam mai ashimawu ya faɗi cewa duk abin da ya faru a sallah in ka kasa gane mai zafi ya ce ka yi kabli yayi shine raka a biyu kafin ka sallame shi kenan mu je dan sai kuma suna roƙon malam da za mu ajiye hankalin makaranta na suke su a kan aikin makotaka. To, makoci in Allah ya haɗa ka zama da shi, ko ba musulmi ba ne to yana da haƙƙi na kyautatawa a kanka. Da haka Allah ta'ala ya faɗa haƙƙoƙi wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم حظها قرشي to shi yasa zama da makauci da kada a cutar da shi annabi ya hada shi da imani da Allah da ranar lahira jaman kan yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzi jarahu in dai mutum ya tabbatar ya yi imani da Allah sannan ya tabbatar akwai rana ta ƙarshe da za a yi sakamako in Allah ya haɗa shi da makoci to kare cutar da shi sanda duk kuka ga mutum yana mukotaka da mutane yana cutar da su to imanin nashi ne da Allah da lahira suka yi rauni an fahimta ya kuma in dai kina da makota na zama cikin gida ko kina da makota na katanga da katanga sanda duk ke daga kina iya cutar da su ta hanyar keke musu ba daidai ba to imanin ki da Allah da lahira ne samu matsala Allah ya kiyaye in mutum ko so kullum mutum ya kamata a ce ya yi abin da imaninsa zai karu ne ba abin da imaninsa zai samu matsala ba Allah ya samu dace mu je ta gaba na su suna su malami ya ja hankali yan uwa mata a kan ƴaƴayen da ba su suka yi kawo kamar ƴaƴayen abokanan zaman su a bai yake da mara wannan yana daga cikin matsalar da mata suka samu a yanzu kullum kuna kuka da matsala kuma wallahi galibin rigingimin da mata ke fuskanta na aure wallahi tamanin cikin ɗari wallahi ku ne asalin sos ɗin matsala tunda rigingimu na zuwa gurinmu na faɗa muku na ce in ina gida a zamani babu ranar duniyar da ba za a zumin da ke suna aure ba wata za ta zo da kukan mijinta ya tuce ta zalimin ya dan wuta ne ya jihar jahannama balbalbal amma wallahi in kai haƙuri ka zauna ka binciki me ya faru sai ka ga a daidai lokacin kuma ita ce zalunci kuma ta zo tana kokarin zalunci inda mu akwai matar da ta ta jefa wani malami cikin rigima bukata ce take da shi da ita da mijinta akan wani abu me wani abu shine aure ta fahimci kamar ya ɗauko yana su yi lokacin da ta fahimci babu wata hanya da za ta iya hana auren daga ƙarshe abin da kawai ce mai ya ɗin shi guda biyu akwai mai shekara takwas akwai mai shekara ko sha biyu ya sautu wani abu kawai abin da ta zo shi ne sai ta maka mai cewa yana neman waɗannan ƴaƴan nashi yana amfani da su ku duba ku gani saboda biyan ta ta kai ka san kai ka takwas shekara mai shekara takwas da mai shekara biyar ta yadda za ta iya faɗa wannan ta faɗa ta zo ta samu wani malami maimakon shi kuma ya bincika ya kira mutum ya ga haka aka yi sai bai ba kawai sai ya hau bari sai ya fantsama magana sai da daga sai daga sannan aka gane cewa wannan maganar da ta faɗa ƙarya ne ga sababin da ya sa ta faɗa magana eh ku duba ku gani ba mata na iya irin wannan to kullum muna faɗa yanzu da su akwai gidajen da da ku tambayi duk wata mata a nan wurin da ta haura shekara hamsin a duniya wacce ke aure a baya za ta faɗa muku ginin da ake yi a da wanda ake ce masa a haɗa a falo kamar nan falo ne wannan kofar za ki iya gane ɗakin wata ne can ɗakin wata ne nan ma ɗakin wata ne ta nan ma ɗakin wata ne mata su hudu ba mai falo nan gurin su ne falon su sun duka shi ne mahaɗa ina a falo to wacce aka zo aka samu a gidan aka tarar da ita za ku ga rabuwan guda uku ba mai iya kiran sunanta uwa da yake ce mata in za a yi tafiya eh ita suke fasawa gaba kowa sai dai ya biyo sai ya biyo bayan ta to a irin wannan zaman da ake yi za ki ga matan mutane ne kamar ku suna da kishi amma ba sa bari wannan kishi ne ɗayansu kafi To da dan wancan ɗakin za ki iya ganin yana zama a nan ɗan nan yana zama a can ɗan nan haka wani kuma mashi ke ta ta muku saboda yadda suke rike amanar juna da wuya ya yi marancin ya rasa uwa amma ko yanzu galibi ma yanzu mutum bai cika haɗa mata guda biyu ba a gida ɗaya Da ka ga wannan gidanta daban waccan gidanta daban a wata unguwa amma tare da gidajen sun bambanta amma kuma an hana namijin zaman lafiya ya zai kuku ga yadda kuke so ai ba ya ce duk wanda ya ce wutar kara sai ta kwana tana ci to billahi da shi ma shi ya kwana bai to yana daga cikin matsalar da aka samu yanzu tamanin cikin ɗari na mata yanda ba su da tsoron Allah akan kan da ba su suka haifa ba. Eh, Tun da yanzu fa lalacewa ta tega mu an zo mana da kes wannan fa uwa ɗai uba Uwa ɗai uba ɗaya, mijin yana aure da ya, ta mutu, aka ga cewa bari a ɗauki kanwar a aurar da ita ga wan ba don kuma shi ne don ta rike ɗaɗin yayyata uwa ɗin uba ɗaya amma kuma bayan yayin ta ba duniya kuma ta kasa ta. yanzu don Allah yanzu ƙanwaki idan ta kasa rike amanar ɗaɗin ki uwa ɗin uba ɗaya to lalla abun mamaki ne ma da kan auro wata ta kasa rike amanar ki ba babun mamaki ba sannan kuma wannan alhakin muna faɗa duk matar da ta riƙe ɗan wani ba bisa ga amana ba ta ɗauki alhakin shi ina ranke muku da girman Allah billahi labi, babu yadda za a yi shi albarka ai sani sabulu ya ce sharri dan uwan kare ne ya ce kullum sai ka gane da me shi ya kai yawo ya ce in ka yi gaddama ka duba ga kunama ita ka haihuwan yan shari in za su yi su fara shiga ta su san da duk ba ka nufin alheri ga wani wala ba yadda za a yi alherin ya tabbata gare ka ko za ki haifi da za ki riƙe da wala ba ki sani ba da wanda ta haifa da wanda ka riƙe waye ke miki amfani a rayuwa shi yasa Allah yake ukum wa ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa to kuma galibi ka samu wasu musamman 'yan mata ko wata harkar banza suka shiga ta lalacewa za ki ga asali matan babanninsu suna da haƙƙi wurin lalacewarsu saboda su suke gallaza musu su ɗora su akan wani tsari na rayuwa yarinya har ta zo ta saki layi ta je ta shiga a wanda mai dace wala wayannan matsalolin muna fama da su yanzu kware amma da ni ina muku nasiha wata sai ta ga mijin ma rasuwa zai matar rasuwa za ta yi ita wacce aka auro ko lokaci ma ba su haɗa da ita ba an yi kishi ballantana ta ce ta mata wani abu amma in ta shigo yadda za ku ga tana mu'amala da 'ya'yanta sai ka rantsi da Allah mamar yaran wani abu na zama ya haɗa su ta yi mata abin da ba da ribar ziramawa ta iya kai kaya haka ake me laifin yaro a ciki ai wa za ta jiru wa zira to wuzura ukhra ki kuma kaddara kun zauna da mamar su ta muku ba daidai ba ta miki ba daidai ba dan Allah su suka miki to ya za a hukunta wani da laifin wani in ba zalunci ba wadakar ku ji tsoron Allah duk matar da take so ɗanta ya albarka lokacin duk da Allah ya kawo amanar ɗan wani a ƙarƙashin ki, ta yi ƙoƙari ki rike shi kamar jin kike wannan ɗanki ne kike rike kuma ku je ku bincika ku gani tarihi ya nuna dukkan ɗan da wata mata ta rike shi ta ci mutuncin shi ta musguna ne wala ya zama wani abu a rayuwa yawa Allah ya sa mu dace mu je za mu tsaya a ƙarshe malam suna roƙon addu'a da malam da sauran ƴan uwa Allah ya ba mu da kuɗi ya albarka akwai suna mutane suna son karatu Allah ubangiji ya ba ta ilimi mai albarka to amin tunda ta ce a yi mata addu'a sai dai ba ku kawo kudin addu'a ne waje malam ma ta yi addu'a da fatan alfahari malam idan imam yana yin sallaye, yana ta da ikama to malam ne mamu za su eh? ah, ci idan aka zo ana ikama abinda ladan yake faɗa shi ake maimaita sai guri biyu idan ya ce hayya ala sala da hayya ala fala ba a maimaitawa cewa ake la haula wala quwwata illa billah ma'ana da amsa kiran sallah da zuwa sallah wala ka da wani karfi ko dabara da ka iya tashi kai ibada in ba dan karfin Allah ba da gudunmuwar Allah ba za ka tun ba ana kiran sallah mutum yana jiya. wala a gama ba zai iya motsawa to abin da ake faɗa ke da kuma ne na sai idan man ya ɗan ɗauko da wasu, ya ce sami Allahu liman hamida to wai ne za su ce rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamd ana faɗa na sai na tambaye su na ƙarshe mana idan kuna son ta haddace alƙur'ani mana kuna so a fata shawara da su hanyoyi za ka fi domin ta haddace alƙur'ani ba a nan ba ya tafi makarantun da suke haddatar da ɗalibai alƙur'ani kuma sun haddatar ko ba komi suna da experience sai ki je sai ki tambaye su sai ki ce to tun da makarantar nan ɗalibai na haddace ƙur'ani suna da experience wajen ta'amulinsu da haddun yau da gobe yauwa sai su tura ta akan tsarin yadda za ki haddace ƙur'ani kuma sai an yi da gaske in dai hadda zaki to suka dora ki akan tsarin yadda zaki a makarantar hadda to insha Allah da izinin Allah zaki samu mafita a can eh mu na ya shi wannan cikin haka suna so ba su tarihin bugun mai ka ko ganin karatu na yi a wasu gidajen tibunan rage ne nema ta saurara malam wannan a saurara wata wata mata ce malam aka ma yarsa wani mummunan shan malam abin kuma ya kwana biyu a duk lokacin ta zo ta ga wanda suka ma wani yan nasa wannan mummunan shan abin ya kan dame ta malam ta rasa za ta yi nema a ba ta shawara. da da Allah kawai shi kenan in dai sharrin da suka yi bai canza wani abu na rayuwar yarinyar ba to tabassu da Allah subhanahu wa ta'ala kawai dama wata shari'ar yadda ka ba haushi ya faɗa sai a lahira to sai a lahira kawai saboda haka ni shawara ta ce musu Allah ya isa tabassu da Allah kawai mu je amma wannan wata ba ta da mutunta ya tafi ta bayan ya tafi ta malam da sai ta yi ta kuma ya tafi ta tare da kiki ko da Allah shi ne da ke da sai ta je ta tafi bayan ta zubar da cikin kuma sai mijin ya dawo da ita to da mai hukunci wannan zubar ciki da kai ta yi laifi ba dan karami ba sannan ya danganci cikin yanayin girmansa in Allah subhanahu wa ta'ala ya sa don mataki uku ne matakin yana bani matakin yana jini matakin yana murga ya danganci matakin da ta zubar da cikin akwai matakin da ciki yake cewa an aka zubar da shi daidai yake da kisan kai wallahi Allah ya kiyaye amma in dan ta kan ne. saboda haka ka tuba ta koma zuwa ga Allah muji bayan sai masu rubar alƙawari a yanzu magana a kan Allah ya kiyaye da mazaje masu alkhairi da addu'o'i ne daban-daban muna ko Allah ko shi da duk wanda take da bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mata bukatarsa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 رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأولياء منكم وما الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله تعالى يكي وما wato ma afa Allahu ala rasuli abinda Allah ya koro wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu min ahalin kura na dukiyar mutanen wani gari ba tare da sun yi yaƙi ba tufanin lahi abin na Allah ne mana a shi Allah shi zai faɗi ga yadda za a yi walin sannan manzan Allah na da haƙƙin zartarwa walidin ƙurba to waɗanda za a fara da su su ne ‘yan uwa na kusa shi ne wani ashabi ƙarabatin nabi za a fara da waɗanda suke da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min bani hashim wa bani al banu hashim da bani al-muttalib wal yatama sannan sai a ba marayu wal masakin sannan sai miskinai sannan wa ibn sabi sai matafi kaso goma cikin ƙwa'ari za ku ga in Allah ya ce a raba kuɗi waɗannan nau'in guda uku yana cewa a basu farko maraya to shi kuma maraya a cikin al'umma jarrabawa ce jarrabawa ta fuska guda biyu akwai maraya da za a mutu za a bar shi bai da komai to shi yanzu kan Allah ya wa mutane ido ya gaya za su mai sannan akwai marayan da ake mutuwa a bashi da kuɗi to shi ma Allah ya zara ido ya gani cewa ya kuɗin za a yi koya za a wannan ya sa kuma ga Allah ya yi ta kashedi daga cikin kashedi sai ya ce wala taqrabu malal yatim kakku mu'amala da dukiyar maraya illa billati a ahsanu sai in kula za ku da ita wannan ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yake ta faɗa musamman suratul nisa'i wa atul yatama amwalahum ku ba marayu dukiyarsu wala ta tabaddalu khabitha bit tayyib kan ku haɗa abu mai kyau da mara kyau a cikin dukiyar marayu kamar yadda yake wai saluna ka an yatama suna tambayar ya za a yi da marayu Allah ya ce kul islahu lahum khair ku gyara al'amarin marayu wannan shine alkhairi wa in tufariduhum in kuna da dukiya kuka hada da taku da tasu don ku gudanar Allah ya ce fa iswana kuma ai da ma yan uwanku. ku wallahu ya alamul mufsida min al muslih duk wanda ya dauki dukiyar maraya Allah ya ce ya san wanda ya rike ta kuma ya san wanda ya lalata ta shi yasa ce walau sha Allah la a'anatakum inda Allah ya ga dama sai saka ku cikin kunci da takura da bala'i a ce dukiyar maraya kuma ba a yadda ka hada ka da taka sannan wajen gudanar da dukiyar nan ta maraya Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa faman kana ganiyan falyastafi in mutum mawadaci ne yana gudanar da dukiyar maraya bai da buƙatar sai ya kame in ji Allah amma wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake talaka ne ya ci dukiyar gwargwadon yadda ya dace da shaya, sai ya ɗauki kansa a matsayin kamar ma'aikaci inda dukiyar nan tashi ce zai dauki ma'aikaci in ya mai aiki zai biya shi kaza ya kamata ya biya su to in yana juya dukiyar haka zai hukunta kansa da wannan dukiyar sannan Allah ya faɗi cewa ya innal ladina ya'kuluna ta yatama gulma wanda suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci Allah ce inna ma ya'kuluna fi butunihim na idan kuna so ku ga mutumin da yake cin wuta balbal tun a duniya da ku nemi wanda ya ɗauki dukiyar maraya yana ci wannan ba kuma sai dukiya ba kaɗai fa abin da ya shafi musguna mai cin mutuncin shi duk ya shiga ciki shi sa Allah yake wasu ya su launa sa'ira wala mutum sai ya shiga wata sa'i. to shi yasa za ku ga cewa a suratul fajiri da Allah ya faɗi ni'imomi da yake wa ɗan adam guda biyu ta fuskar jarabawa jarrabawa ta akwai da jarrabawa ta bawa cewa fa amma al idan idza fa rabbuhu fa akramahu dan adam idan Allah ya jarrabe shi ya karrama shi ya ba shi matsayi ya yi masa ni'ima bai yaqulu rabbi a sai ga mutum yana faɗa Allah ya karrama shi to ki sani duk irin matsayin da Allah zai miki a duniya ya miki ni'ima kaza ki zama matar wani ke shekara. kaza da lafi jarraba da Allah ya. ke ta ki jarraba a ganin za ki godiya ko ba za ki ba kamar waɗannan ƴaƴan ne yanzu za ku ga a cikin ku akwai wanda Allah ya ba su ƴaƴan akwai waɗanda suna so su haihu ba su samu ba To waɗanda aka ba ‘ya'yan jarraba wanda ke ciki a gaya za su da ‘ya'ya wajen ɗora su akan tabarfi madaidaici wanda ba za su da su kuma jarrabawar da aka yi musu a gani za su haƙura ko ba za su haƙura ba shi yasa Allah sai yake wa amma ma masalahu fa qadara alayhi mistahu fa yaqulu rabbi ahana wani kuma in aka jarraba shi rayuwar ya zama to da kyar ake ci da kyar ake sha wani daga nan kawai gani yake Allah ya wulakanta shi to shi yasa abin da zai biyo ba sai Allah ce kalla balla tukrimul Allah ya ce a ah, wala ba ku girman marayu sannan wala ta haɗuna ala ta'amul miskin sannan ba ku kwaɗaitarwa a zo a ciyar da miskinai sannan wata kuluna turasa akalan lamma kuna cin dukiyar mutane ci na banna sannan wato hibbun almali hubban jamma kuna so sai kun tara kuɗi ta kowane hali ba tara ne ta Allah yake kalla idan dukkatul afdal dakkan dakka in an gama gina in dai duniya ce shi kuma akwai lokacin da za a zo Allah zai nike ta nikewa nikewa nan kullum ina fara ina cewa duniya tana karewa shi kuma mutane suna miƙe kafa sai sun zauna cikin eh saboda ka daga nan abubuwa za su canza to shi yasa malamai suka ci ku fahimci wani abu shi mutum ya tashi cikin maraici ba kaskanci ba ne ba wulaƙanci ba ne jarrabawa ce jarrabawa ta fuska biyu ku da ya taso cikin ku a ga wace mu'amala za ku mai idan ku ba haka ba ai nan mun sani cewa manzan Allah cikin maraici ya taso ko to kuna ganin zai yi Allah ya zaɓar wa annabi biyu hanyar da yake akwai kaskanci da wulaƙanci ba zai taɓa ba da aka haske da Allah ya faɗa mai cewa alam ya ji duka ya ci man ba mu same ka kana maraya ba maka tattaro ka muka yi maka makoma to daga nan ne malamai suka ci? daga malaikin annabi kada ya isa zaman to gata ga kowane maraya a duniya to sai zaman to jarrabawa biyu idan wasu aka rasu aka ban musu dukiya wasu sai su taru su ce wanda ba a basu da komai ba sai a yi watsi da su a basu su lalace kuma ku duba da ke ku gani cikin musibar da muke ciki yanzu idan mace tana da 'ya'ya mijinta ya rasu in kuka ga 'yan uwan mijin ko dai wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya ko dai wanda suka fito uba ɗaya ko uwa ɗaya in ka ga suna kai komo akan yara to na da Allah baban ya bar kuɗi ne a lokacin kowa zai nuna cewa wani dan uwan mu na mani ne kuma wa'annan ƴaƴan muna da haƙƙi a kan shi tsakanin ku da Allah haka ne ko ba haka ba haka ne hmm? to kuma me abin da suke hari dukiyar kowa yake so ya kai kanta ya samu ya ci kuɗin yadda yake so wannan ɓangaren kenan abin da ake kenan shi sa mace idan tana da miji ya ara mata dama a rayuwa lokacin da yake nan ta san ciwon kanta ta san abin da ya kamata ke wallahi lokacin da babu miji akwai abin da ke a matsayin ki nawa kun ba ki kika tsaya ka ce wallahi ba wanda zai tsaya yanki shi yasa kullum nake faɗa wa mata na ce in mace ta samu irin wannan jarrabawa to da ta zo ke aure ta tabbata bari 'ya'yanta su lalace wala gara ta haƙuri ta fuskanci jarabawan ya za ta fi gina rayuwar 'ya'yanta. wai iri-iri yanzu maza ko kunya ba sa jina mutum ne ya ci yana sanki. ai ya kamata duk wanda ya ci yana sanki ya mike kara ya zama yana tsaunar ‘ya'yanki musamman in aka ce ‘ya'yan marayu ne baban su ya rasu. Dama akwai waɗanda a cikin ku zuwa suke zai su kinkimo wa kansu aikin da ba na ba. Ku ga an rabu da mace da miji tana da ‘ya'ya biyar ko shida uban ‘ya'yan na nan da wa da rai sai ta ce ta rantsi da Allah ba za ta ba shi ya'yan shi ba. A ce mai kayan shi mana sai ka ce dole. To sai ta kin ga irin wannan wanda ya tabbatar zai aure ki uban yara yana da rai in ya ce ba zai ɗauka ba bai zama dole su ya ɗauka ba don dama asali ba haƙin shi ba amma waɗanda suke marayu ne akwai wanda ƙiri-ƙiri zai nuna mace cewa ita kaɗai yake buƙata ko ‘ya'yan nata bai buƙata eh to irin wannan ki ce ba zai zo ki aure ki watsar da ‘ya'yan ki ji shi kuma za ki tarar da shi da wasu ‘ya'yan ki riƙe na shi, na ki bari su lalace ki haƙura. An fahimta yi. haɗi, wannan Ummu Sulaimi, Ummu Salma kai, lokacin da mijinta Abu Salma ya rasu, ta ɗiba tsammani a kirkin mijinta ba za ta samu miji mafi kirki da nagarta a duniya kamar shi ba. Ana nan sai manzan Allah ya aika hafiz ibn abubuwan balta ya ce ka je ka fara mata cewa ina santa zan aure ta sai ta turo ta ce a faɗawa wa annabu tana da matsaloli guda uku ta ce tana da 'ya'ya sannan tana da shekaru sannan kuma ita mace ce mai tsananin kishi sai maza Allah ya ce ya je ya faɗa mata ta fuska shekaru na girme ta na fita shekaru sannan kuma ‘ya'yanta zan riƙe sannan kuma na ukun shi ne zan roƙi Allah wannan kishin da take fama da shi matsananci Allah ya tafi yin mata da shi to daga nan ne na zanti muku da girman Allah duk wata mace da ta saba kanta kishin da ya wuce ka'ida billahi lalzi ba ita ba zaman lafiya a rayuwarta in har gidan da ya fi kowane gida a duniya gidan da babu kamar shi gidan da Allah ya ce inna ma yuridullahu bi yuzhiba ankum rijsa ahad albayti wa yutahhirukum tatheera mace saboda kishi ya yawa gidan ba zai zauna gare ta ba da babu gidan da zai zauna ga mace lokacin da kishi ya mata tsanani to da ka kowane irin abu so ake ya zama tsaka tsakiya yanzu muna zauna a masallacin nan ana buƙatar iska amma akwai iskan da nun tana tasowa kowa watsewa ne ba za ta mai ba da kunga wanda zai cike zuwa su sama na waya ba su kulle ta ba amma dai wannan na ba a hakkin hannun mara ibrahim shi zai san yadda zai za mu cire layin ba ba ta an gane saboda haka yanzu da iska za ta taso wacce za ka ga tana kwakwashe kwanukan mutane da bishiyu tana tattun dake su saboda iskan ta yawa na allawa yin iya zama a nan eh za ka hau mota daga nan za ka tafi bauchi ko za ka yi kaduna akwai gudu normal 120 da ashirin wani abu makamantan haka amma akwai gudun da in mutum ya so mota na nan idan Allah duk hukuman kiyaye da, in ta ga hango mutum su da kansu kauce a lafi su ba shi guri saboda gudun ya wa ya wuce ka'ida saboda haka sai manzo Allah ya ce masa zai rike ɗaya wannan ba matsala ba ne. in za ku yi aure da mutum idan bisa ga wannan asasin ne ku shi kenan an gane amma ki aure ke kira da naki ƴaƴan ki watsar shi ki je ki zauna ke aikin kula da tarbiyyar ƴaƴan shi zama mutane wannan abun ba daidai ba to sai Allah ya ce a ba maraya farko sannan akwai miskini sannan akwai wabin sabil wabin sabil wani musafir al garib matafi bako alladhi nafidat nafaqatuhu wanda nafidat tuhu wanda abin da yake amfani da shi abin ciyarwarsa ya ƙare to ita kuma tafiya annabi ya faɗi cewa ita atun min azami. me yasa qur'ani yake ta cewa musulmi saboda tafiya tana iya ka samu kanka a wani yanayin da wallahi duk rufin asirin ka zaka kana da buƙatar sai an kawo maka ɗauki da agaji ko ka samu kanka a wani yanayi ko wani hali ko shi sa Allah sai ya ce to a basu sai ya ce kai la ya kula dulatun shi ne le kai la ya kula da faifin wata dawada da kada ya zama dukiya na faifin yana juyawa bayan al'azin ya imin ku tsakanin mawadata ba a so a ce kuɗi yana zagayawa tsakanin mawadata kaɗai ke sa Allah ya ce a ba waɗannan da kan shi sai ya ce wa ma aka kuma rasu duk abin da manzan Allah ya zo da shi daga wajen Allah ya ba to to ku zo ku karɓa shi aka fara da wani abu sai aka kawo ma wacce suke ce mata siga ta umumi sannan wa mana hakum anhu abinda annabi ya hana tun daga dukiya ta fai'u da shari'a da komai wanda ya ce ku bari ku bari sai ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqabi Allah subhanahu wa ta'ala yana da tsananin hukuma da yace za a ba da dukiya ta fai'u banda haƙƙin Allah da haƙƙin annabi da ‘yan uwa na kusa da miskinai da marayu da matafiyi akwai kuma wa za a balin fukara المهاجرين الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم To sai Allah ya ce daga cikin waɗanda za a ba dukiya ta kai za a ba da ita lil fuqara muhajirin talakawan da suka yi hijira alladina ukhriju min diyari wa inda aka fitar da su daga gidajensu wa aka kwace sun fita daga gidajensu ko an fitar da su an kwace musu dukiya yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sala neman falalar Allah da yadda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu suka taimaki Allah ta hanyar taimaka ma addinin shi sannan suka taimaki manzon Allah sai Allah ya ce ula'ika humus sadiquna to wayannan su ne masu gaskiya to muna da tawaga guda biyu wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai tawaga na muhajir akwai tawaga na al-ansar wayannan su ne kaso na mako me yasa ake kiran su da talakawa ta Qur'ani Allah ya dinga kiran su da talaka saboda kar ku manta annabi ya bar garin da aka haife shi makka ya tafi madina sai ta kuma lokacin hijira ma kake ɗauka kaman ke ce yanzu in gari ya miki zafi a nan sai ki tattara kayanki sai ko ki tafi tasha ki nemi mota ki hau ina za ki sai ki ce to kin yi nan ba haka ake yin hijira ba ita hijira duk wanda zai bar makka ya tafi madina to sai ya jira in dare ya yi kafa ta ɗauke bijin motsin kowa sannan ya samu ya zara jiki shi kadai ya fice ya bar maka yi madina ba magana kake ta dukiya ko wani abu da ka mallaka ba magana kake ta yaya za a yi ka tsira ka bar nan ka tafi inda za ka yi addini ka bauta ma Allah dan nan ba ka da iko kuma da za a ji labari cewa da daddare mutum ya ba yana fita yana ƙoƙarin ya fita wasu su ji labari ta aigawa da tun ya fita don haka biyo mutum aka kama shi sai da hali haka ba ake yin hijira ba to wannan ya sa da yawan sahabbai duk abin da kowa ya mallaka a makka ba magana ba sai kawai ya ɗauki dukiyar sai mata da ita magana ake yi ta shi a karan kankin kansa ya zai fice daga maka ya tafi madina babban su baki ɗaya annabi Muhammad da sai na abakar kuna kallon yadda suka bar makka suka tafi madina su ma kan sai da suka bari dare yayi sannan suka fice kuma ko da suka fice sai da aka biyo su ana neman su to wannan yasa Allah yake kiran su tarashawa wanda aka fitar da shi daga gidajen su aka kwace musu dukiyoyi sai sa a suratul hajj Allah yake uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu Allah ya ce lokaci ya na izini waɗanda aka zalunce shi su su salama wa inna Allah ala nasrihim laqadir saboda Allah yana da iko ya taimake su allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah wanda aka fitar da su daga gidajen su ba laifin zaune ba na tsaye kawai laifin su saboda sun ce Allah na sabota kawai wannan yasa aka kore su a garuruwan su aka kwace musu dukiyoyi to shi yasa sai suka zama talakawa har sai da ya zamanto an samu ahadin sufa a masallaci ɗaliban manzan Allah ne sama da mutum saba'in ko gurin kwana ba su da shi sai masallaci a nan suke rayuwa zuwa da aka ce talakawa to a irin wannan yanayin ne da aka ji maka babu kuɗi ake iya ɗaukan wajen wata ɗaya gidan annabi ba ɗaura tukun yana abinci ba saboda Allah ne ya kira shi da kansu yake lil fuqara talakawa akwai lokacin da da daddare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito a lokacin da bai taɓa tsammanin zai ci karo da wani ɗan adam ba sai ya ci karo da abubakar da umar da ya ci karo da su sai ce musu ma a fara da kuma hada sa'a Zai fito da ku wannan lokacin ƙala abubakar da umar sai suka ce aljihu ya rasulallah wallahi yunwa ce ta fito da mu sai manna Allah ya ce ina rantsewa da Allah abun da ya fito da ku daga gida nima ma shi ya fito da saboda an tafi madina babu kusi shi to shi yasa sai Allah ya ce a ba su kaso na da waɗanda za a ba sai wallazi na wallazi na tabo udda wa imanan qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim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 yuhibbuna suna son man hajara ilaihim duk mutumin da ya hijira daga wani gari ya zo garin su wala yajidu fi sudurihim hajata ba sa samu a cikin kiraden su wato hajatan hasalan wa wata hasala ko kushi mimma utu cikin abin da aka ba wa'ancan wa'anda suka hijira suka zo garin su shine mimma uqti al muhajiruna abin da aka ba muhajiru mimma fai dukiyar ta fai wa gairihi da waninsa wa yutiruna ala shi ne suna fifita kansu wa yuqaddimuna al ne suna gabatar da muhajir wa zawul hajati da ma'abucin bukata ala a akan kansu ma'ana dukiyar fai'u da Allah ya ce a bayan su ansaru da aka tara in an zo rabo suna fifita ɗan uwansu wanda ya baro wani gari saboda addini to ita kuma hijiran nan bayan an zo akwai abin da idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara zai faru to ya kan masa shiri kuma wani abin ma ya ɗabi'antar da mutane a haka hijira su kuma amsa ta ku ɗauka cewa idan mutum ya hijira ya taho madina kawai zuwa yake samu inda ya zauna ba haka ake ba ko da za ka baro garin ku ka shigo madina za ka samu ansa su kuma aikin su to suna gira wani bako ne ya baro garin su ya shigo madina saboda Allah Ko da ka za a zo ana rigima wannan yana cewa wannan bakon da ya shigo a matsayin ya yi hijira ya baro garin su saboda Allah ni nake da haƙƙin in ɗauke shi wannan ma yake ni nake da haƙƙi wannan ma yake ni nake da haƙƙi daga ƙarshe sai ce to abin da za a yanzu a yi ƙura'a ne idan an yi ƙura'a wanda ya fi ta hanyar ƙura'a shi ke ɗaukan baban bai huce da shi ba haka Allah ya shirya su don su karɓi da suka zo daga wasu gurare saboda addini da shi yasa sai Allah yake cewa walau kana bihim khasasa shine hajatun wa faqar ko da su suna da bukata in dai wata dan uwansu bai baro wani gari saboda addini yana da bukata to sukan fifita shi a kansu to shi yasa kaga mun kasa zaman lafiya mu akasa abubuwa muke sahabbai banda kasancewarsu musulmi muminai yan uwan juna da haka Allah ya faɗa suka kai mataki na rahama ubainan suka kai matafi na azillatin alal mu'minina in dai mutum mumini dan uwansu to suna da kankan da kai in an haɗu za ka ga akwai tawari to har da suka kawo wannan mataki na wani ufiruna ala anfusi sukan fifita dan uwansu akan bukata ta duniya ko da su suna da bukata an fahimta to maimakon ya zamantu. a wajen bin Allah ne ya kamata a ce mutane suna tsere wannan tana ƙoƙarin ya za a yi wannan ta wa kwanci a wajen harkar duniya a dinga ɗaga wa juna ƙafa in ke kin samu ki bari wata ta samu ko a zo za a ba da abu kina da bukata sai ki duba ga wata kamar ta fi ki bukata sai ki ce ki kin haƙura a bata eh to yanzu ya rai kin ga dole mutane ba za a zauna lafiya da wannan ne fa kun ga Allah ya ce wai yutiruna ala anfusihim walau na bihin khasasa suna fifita ɗan uwansa musulmi a kan bukata ta duniya ko da su suna da ita ka zo kana bukata suna bukata amma sai su ce sun haƙura a baka yau ka so ta sain cikin ɗari na rigingimu magana ce ta wani ya samu ni ban samu sai rigima ka faɗa ku ce musamman masu mata tunanin mafi yawa daga cikin ku kana da mata biyu uku hudu duk sun yi hukunci cewa kai za ka fara zuwa da ya ba aka tunanin yake ba aka tunanin yake sai za ka fara zuwa da ya sau da ka tafi za ka bin musu duniyar da yanzu dukiyar da mutum ya tara a kanta ake a ta ake rigima eh? wallahi wani abun na mutane mamaki yake ba sai ka rantsi da Allah duniyar nan da wama za a cikin eh kuma duk wanda fa ya haura shekara hamsin ya shiga shekarun da ake ce masa sununul mana shekaru na musiba shekaru na matsala daga daga shekara 50 da biyar shekara sittin wanda suke karasa rayuwar babu magani to da wahala eh? ce mutum yana fama da hawan kaza yana fama da sauka da kaza eh? hawan kaza hawan kaza hawan kaza sai ka rasa to hawan guda nawa zai hau Ni yana fama da su su kare to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa man yuqa shuha wa man yuqa duk wanda yukaffu yujallabu aka kame shi aka nisantar da shi yuqa nafsi shine bukul nafsi ma a irsa ruwan ransa tare da kwaɗi akwai albasiru wanda zai hana wani shi zai amfana akwai marowacin da hatta kan sama ke ta yake eh, ne eh shine shari'u, to sai Allah ya ce fa ulaika humul muflihun to wa'annan su ne wa'anda za su samu babbar muhajir da an sa sai a basu za ka yanzu in mun ɗauki wa'anda za a ba fayu akwai miskini zaune ƙwarra ɗaya akwai yatama biyu akwai miskinai uku akwai ibn sabi hudu sannan akwai muhajir biyar sannan akwai al'ansa wannan suna cikin nau'in da ake ba kai'u a wancan lokacin in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Al'imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi ƙarƙashin wannan aya. Wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana zaune na karantarwa cikin mutanen da suke yin hijira. Wani ya zo ya samu manzon Allah ya tara fulani, ni ba ne. na shigo na haɗu da matsaloli ina cikin wahala ka bani abin da zan ci sai manzo Allah ya ce masa jira ni ina zuwa ya shiga gida ya bubbuga ya bubbuga babu komai gidan manzo Allah fa sai annabi ya dawo ya zauna majalisi sai ci wa sahabbai wa zai karɓi bakuncin bakon manzo Allah sai wani mutum cikin mutanen Madina ya daga hannu ya ce ni ya Rasulullahi sai ya ɗauke shi sai suka tafi da suka je gida sai ya ce masa wannan ya ce wa matarsa wannan bakon manzan Allah ne kuma bakon manzan Allah ba zai ji kunya ba sai ta ce ai ba abincin da za a ba shi sai abincin yara sai ta ce to sai ce to ki san yadda za a yi sa yara su bace ta ɗauko tukunya ta ɗora ruwa kamar abinci ne tana dafuwa sai da dare ya ta yaran suka yi bacci ta ɗauko abincin ta shigo da shi inda bakon yake da mijinta sai ce mata in kin shigo ki kamar kina gyara fitila ta kashe fitila ni kuma san ce masa bismillah muna fira da shi cikin duhu ne zai ɗauka sun abincin muke tare haka aka aka kawo abincin bayan tare dabara ta sa yara bacci ta kashe kutulan ya ce masa bismillah suna fira ba wannan ya ci abincin eh ai wata yanzu za ta ce ai wallahi ba ba ko Allah ne ba faɗa ba za ta yi da wannan karatu haka kawai ita ta haƙura ba ta ci ba kun san abin da zai sa mace tana kallon 'ya'yanta na buƙatar abinci ta haƙurantar da su a ba wani ya ci saboda kada bakon manzan Allah ya ji kunya ba shi ma mijin bai ci ba sai sa gari yana dan da Qur'ani yake karantawa in an faɗa muku wani abu an ci yayu a wannan duniya in mutum ya kalli ya yake da imanin sa zai to alaƙar ya ne ba zai yi ba to matsalar shi ne Allah ne ke ba da labarin cewa an yi din yayi da gari ya waye ya taso ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya talle shi ya ce Allah subhanahu Ta'ala ya yi mamakin abin da yi jiya Allah ya saukar da wannan ayin cewa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa to shi yasa mata in Allah ya taimaki mutum na kirki ne to suna ba da gudunmawa kwarai wajen yadda za a ba Allah amma in kai rashin sa mata sai ka kulla ta warware shi kenan kuma yaushe za a gama gini kana kullawa wani yana mai wani yana rushewa haka suke ta mata ya bulugul bunyan yawman ko idan kunta tabni wa ghayruka ya adu yaushe za a kai karshen gini in kana ginawa wani yana rushewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya mu gama da duniya lafiya a cikin abubuwan da muka faɗa jiya na yi magana nake cewa a abu lahab banda lagabin sabu lahab yana da suna haka muka faɗa jiya waye zai faɗa mana sunansa na asali eh? mai bunewa abudu mai? ok abdul uzza bin abdul mutsalihu yanzu daga yau an kiyaye sunan abu lahabu abu lahabu kunya ne ba shi ba ne sunansa na asali sannan muka ce me yasa ake ce masa abu lahabu saboda hasken fuskar ko, ba ta wannan a cikin abin da muka faɗa na arkanul imani bil yawmil akhir ta mun ce yadda dan manu sab'a ta ashiya ya kunshi abubuwa guda nawa bakwai mun fada a nan gurin wace ce za ta tashi ta faɗi guda uku waccan ke mai niƙabin cin tashi Malam Ibrahim ka dinga matsa kana jiwo mana wani abu an ban jiwo baka faɗa. A ta tsaya daga nan in dai kana bi. mun ce imani da ranar lahara ya kunshi abu guda bakwai muna so ki faɗa mana uku na ɗaya yadda yake na faɗa al'imanu bil ba'a ɗaya a yadda yake a jini eh biyu mene haka yake a jirahu al'imanu amma akwai buƙatar ki sake tilawar miƙa ta wannan mara ibrahim ke da kika tashi inda ta faɗi guda uku ƙarasa mana daga na hudun zuwa ƙarshe al'imanu bi shafa'a al'imanu bi sarari kamar akwai wani kafin shi al'imanu Bilmiza, mizan al'imanu bil haka ne yadda ta fada haka ne to sannan mun fada a nan gurin wannan matsalolin fa suna da alaƙa da al'ida ne fa wanda asalar wajibin mutum ne ya san abin da ke gabansa a kan irin waɗannan abubuwa yanzu mun faɗa dangane da imani da Allah subhanahu wa ta'ala mun ce imani da Allah ya kunshi abu guda hudu ke tashi ki faɗi guda biyu da kin daga hannu ai ba mu muka ce ki daga hannu eh na daya mallai ibrahim ka biyo min da kyau imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala akwai shi saman ne ko eh to na biyu ina ganin ba ku da wata lasibita ne ya kamata ku fito da ita ku dinga ba su ne duk wacce za ka amsa mana eh eh in ka ji wa kai za ka isa mun ai ba ka bata bada ba eh a, ai bai ciki ba, imani muke tambaya ba, eh, rukunin imani. Eh? Me? A wancan ta eh mene wacce ka gani eh wace ce ce ce fada eh? a ima ai yadda na faɗa hausa ce bayan imanin cewa Allah saman mai ne akwai shi sannan sai muka ce imanin da cewa Allah shi ya samar da halitta sannan ya samar da buƙatar halittar kuma ya ɗauki nauyin wa nauyin kulawa da ita me yasa ba ku riƙewa kalma da kalma yadda kuka faɗa kuma ga wasu mahaddowi suna ɗauka kuma an yi karatun irin da aka bi shi nan ake tashi a bashi eh Malam Ibrahim, to, tun da ta faɗi biyu ita wannan, waye zai ƙara sabbin? Ya tashi. Waccan mai ƙamata. Eh, ƙara sabbin. A ai ta faɗi guda biyu wancan, biyu za ta ƙara ta yi. Ba haka abu, ba haka. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace eh wata ce ta karshe tunda kayan da ita ce ta karshe eh eh ai wannan ta riga ta faɗi guda ne wallahi ku ji tsoron Allah ku dinga yin nazari ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة